This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashace kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalon, niyya da murya arewa. haka kuma maso a duk lokacin da so ga dama suna iya kama tashar na'urar kwamfuta a akan voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu sauraro assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim yau ne tare da grace alheri abdu da kuma jummai ali muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin bayan labaran duniya za mu ci gaba da kawo muku rahotannin da ke nasaba da zaben na najeriya kana mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyin da kuka bar mana akan wayan tarho amma fa kafin wannan za ku ji cikakkun labaran duniya tukunna assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karanta jummai alli An kashe wasu mutane jiya Asabar a Najeriya a yayin da mutane suka fito domin yin zaben gwamnoni da wakilan Majalisar jihohi. Masu lura da zaɓe sun ba da rahoton cewa an kashe wasu mutane a jihar Rivers, aka kuma cinnawa a ofishin hukumar zaɓe a goma wuta. Shaidun gani da ido sun faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa harbe-harben da aka yi a titunan biranen jihar Rivers da dama ya tilastawa mutane zama a gidajensu. kuma an fara zaɓe a makare a saboda zanga-zangar da aka yi da sanyin safiya jiya asabar a fatakwal babban birnin ƙasar ya jinkirta rarraba kayayyakin zaɓe haka kuma an ba da rahoton cewa an yi tarzoma a jihohin lagos da delta da ebonyi da kuma akwa ibom a wasu jihohi mutane ba su fito sosai ba idan aka kwatanta da yawan mutanen da suka fito lokacin da aka yi zaben shugaban ƙasa da na wakilan majalisar wakilai da ta dattijai makonni biyu da suka shige jiya asabar shugaba barack obama na amurka ya zantawa tarihi da takwaran aikinsa na kasar cuba raul castro yana mai faɗin cewa yana son ya canja abubuwan da suka faru a zamanin zaman doya da manja yana son amurka ta rika tuntubar kasar cuba da ta daɗe a zama saniyar ware ganawar da aka a gefen taron kolin da ake a kasar panama ita ce ganawar farko a hukunce tsakanin shugabannin ƙasashen biyu cikin fiye da shekaru hamsin. Hoton bidiyo da aka nuna ta gidajen talabijin kafin ganawar ya nuna shugaba Obama da shugaba Castro a wani karamin ɗakin taro suna zaune kafaɗa da kafaɗa kewaye da wasu ma'aikatan da kuma tafinta. Yayin da yake zanta da 'yan jarida daga bisani a jiya Asabar, shugaba Obama ya ce tattaunawa da yi da Mr. Raul za ta zama mafarin sauya abubuwa. a yayin da amurka da kasar cuba suke kokarin da hulɗar jakadanci a tsakaninsu haka kuma ya ce yawancin Amurka sun gwammace amurkan ta rika mu'amala da kasar cuba kuma wannan yunkuri da ake yi ya samu goyon bayan su ma 'yan kasar cuba ɗin waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙasar Bangladesh ta rataye wani shugaban masu hamayya mai suna Muhammad zaman a saboda laifuffukan yaƙi da ya aikata a lokacin da ƙasar ta yi yaƙin samun 'yanci daga ƙasar Pakistan a 1971. Wani babban jami'in gidan fursuna mai suna Foman Ali ya faɗa wa 'yan jarida a jiya Asabar a haraba babban gidan yarin birnin Dhaka cewa da misalin ƙarfe goma da rabi na dare. agogon can aka rataye shi Muhammad Kamar Zumun. A shekara ta 2013 wata kotu ta same shi da laifin taka muhimmiyar rawa wajen kafa wasu ƙungiyoyin 'yan yakin sa kai da suka kashe dubban mutane a lokacin yakin na 1971. Babban jam'iyyar musulmi ta ƙasar Bangladesh ta la'ani kisan kuma ta buƙaci a yajin aikin gama gari gobe litinin idan Allah ya kai mu. domin nuna rashin amincewa matakin da gwamnati ta ɗauka. Yanzu haka dai an girka sojojin lema a duk faɗin ƙasar domin daƙile duk wata alamar yin zanga-zanga. Wata kotu a ƙasar Masar kuma ta yankewa Muhammad Badi shugaban haramtaccen ƙungiyar Muslim Brotherhood da wasu mutane goma sha uku hukuncin kisa a saboda ta same su da laifin haddasa tarzoma. haka kuma an yanke wa Mohammed Sultan wani ɗan ƙasar ta Masar hukuncin ɗaurin rai da rai wanda shi kuma aka same shi da laifin goyon bayan ƙungiyar Muslim Brotherhood. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta ji takaicin hukuncin da aka yanke wa Mohammed Sultan kuma ta damu a kan lafiyarsa da tsare shi da ake yi. A saboda haka ta buƙaci ƙasar Masar da ta sako shi bisa dalilai na jin ƙai. ana iya ɗaukaka ƙarar hukuncin kuma ana iya yin shekaru ana yin wannan shari'a su dai waɗannan maza suna daga cikin dubban mutanen da gwamnatin ƙasar masar ta kama bayan da aka hamɓarar da gwamnatin muhammad morsi a shekara ta 2013 ƙasashen duniya da dama sun cancaki ƙasar masar a saboda shari'ar da take wa magoya bayan ƙungiyar muslim brotherhood labaran duniya kenan kuka saurara madalla grace ɗazu kin wuce da tulin takardu a hannunki sai lokaci mana halin nasa daga ina za mu faro wannan takon to ladan ka dai san kawo yanzu ba a fara samun sakamakon zaɓe a hukumance ba to saboda haka bari mu ji abin da waɗanda suka sa ido a kan waɗannan harkokin zaben suka gani ko kuma suka lura da shi ga mahmud lalo da ɗaya daga cikin mutanen yadda muka ga su hukumar gudanar da zaɓe wato inec suke shirye-shirye gaskiya abin yana gamsar da mu domin misali lokacin da aka yi wancan zaɓe na shugaban ƙasa an samu 'yan wasu matsaloli da shi wannan mashin na kadrida to amma yanzu daga abubuwan da su alex ke gaya mana shine sun ɗau matakin gyara a kan shi mashin din eh, wanda insha Allahu ba za a samu wayannan kurakurai ba sannan kuma sun yi maganan cewa idan ma a wani wuri kadreda ya daɗa ba da matsala to insha Allahu za a yi wannan zaben wannan wuri washe gari so kaga yanzu sun ɗau matakai insha Allah wanda matsalar da aka samu a baya ba za a samu a gaba ba a wannan zaɓe na gabna. To kamar ina batun isar kayayyakin su zaben a kan kari da aka ɗan samu cikas a wasu wurare a lokacin da aka yi zaben shugaban ƙasa? To lokacin da aka zaben shugaban ƙasa to ko da yake kasan shi ne zaɓe na farko dole ne dama ana anticipate za a samu 'yan matsaloli kuma matsalolin da aka samu shi ne ake sa ran yanzu kuma za su yi avoiding ɗinsu a wancan karon akwai wurare da an kai kayan aiki da wuri kayan zaɓe akwai wasu wurare kuma da mun ta samun ƙorafi cewa ba a samu ma'aikatan zaɓe ba su iso ba wanda mun ta yin waya mu taɓa nan mu taɓa nan za su gaya mana eh suna ne wurin da za su karɓi kayan aikin su zo wani bin ma sai mun je wurin mu gani mu duba da idan mu ga eh suna jira ne su karɓi kayan kafin su tafi wurin yin zaɓe amma kuma yanzu su ainihin suna ba da assurance cewa insha Allah wannan karon za su kokari wato suna ba da tabbaci kenan suna ba da tabbaci cewa in Allah da wannan karon za su kokari a kai kayayyakin aikin da wuri don wancan karon akwai inda misali za ka samu an kai kayan aikin zaben shugaban ƙasa amma sai ka samu wani wurin ba a kai na sanata ba ko kuma an kai na shugaban ƙasa da na sanata ba a kai na house of reps ba so wannan karon sun yi maganan cewa insha tun tunda zaɓe ne na gabna da na 'yan majalisar eh, jiha insha Allah za su kokari su tabbatar cewa ma'aikatan su sun isa wuraren zaɓe da wuri. To ban sani ba irin sa idan da kuke ko kun tuntuɓi jami'an tsaro kun ji waɗanne irin shirye-shirye suke yi su ma nasu ɓangaren? To alhamdulillah ai in ka duba ko a wancan karon jami'an tsaro gaskiya sun yi kokari to madalla wani batu da ake ta ce ku ce a kai shine shin an yi ban kwana da siyasan bangaranci ko a najeriya shin haka wannan siyasan yana da sauran muhimmanci bello habib galadanci ya tattauna mana da wasu mutane akan wannan batu jama'a ina amfanin siyasar bambance-bambance ko bangaranci kuma karba-karba zaka ji ana maganar kirista zaka ji ana maganar musulmi na taba faɗi nake cewa da za a ɗauki aƙidar sardauna ba zai tunanin kaman an bar shi a baya ba kaman shi ba ba da irin gudunmawar da ya kamata ya bada yan Najeriya ta mu da yake matasa sun samu baki sosai a wannan babban zaɓe da ake gudanarwa a halin yanzu a najeriya ga ahmad adamu shi ne shugaban kungiyar matasan kasashen da birtaniya ta raina zai mana bayani akan menene amfanin wannan siyasa na bangaranci da karba-karba din nan saboda gaskiya babbance-babbance na al'umma da muke da shi kuma kowa yana so ya ba da irin gudunmuwar shi a ina tunanin kaman hakan ya dace saboda shi ne zai kawo maslaha wani ba zai tunanin kaman an an bar shi a baya ba kamar shi ba ba da irin gudunmawar da ya kamata ya bada kuma wannan shi ne zai kawo i think adalci kuma shi ne wanda zai sa mutane su ringa yin aiki saboda su san cewa dama ce suke da shi idan ta kubuce ba ta kara dawowa ba madala ahmed adamu kenan to bari mu ji kuma kasashe da suka ci gaba kamar nan amurka ya aka yi basu da irin wannan siyasa bangaranci dinnan da bambance bambance da cewa akwai mutane masu addinai daban-daban da kabiloli daban-daban da ma ita girman kasa baki daya ga dr mk asa masanin kimiyya da fasaha da kuma al'amuran yau da kullum da ma siyasa daga jami'ar penn state a nan amurka mm, mutane suka ga ana musu adalci ko da dan wani kabila ne ko dan wani yanki ne to idan wannan babu shi sai ga siyasa ya koma na bangaranci da addini amma idan aka sami adalin shugabanni wanda kawai ko ma kai dan gida ne eh, ko wani dan addini ne ko wani kabila in yana yin adalci sai ka ga wannan duka siyasa na kabilanci da wannan eh, ya mutu to masu magana suka ce abinda babban hango yaro ko ya haure me ba zai gane shi ba ga dan masanin Kano Dr. mirta masule Jiya kana zaton zamanin su Sardauna da su tafa ɓade ko? Na taɓa faɗi nake cewa da za a ɗauki aƙidar Sardauna da dukkan abin da ya dame mu a Najeriya za mu samu amsa. Rikici ne na addini, rikici ne na kabila, rikici ne na siyasa, na zamantakewa kayya ne duk aƙidar Sardauna za ta yi sa. to madala dr mai tema kenan sai dai a halin yanzu fa shugabanni sun fara dawowa daga rakiyar amfani da bambanci a siyasance ga gwamnan jihar kano mai barin gado dr rabi musa kwankwaso za ka ji ana maganar kirista za ka ji ana maganar musulmi za ka ji ana maganar kudu ana maganar arewa ana maganar kabilu da sauransu dukkanin wannan a lokacin a dimokuraɗiyya bai kamata a yi maganarsu ba domin duk wannan abu ne wanda yake na rauni wanda shugabanni suka samu rauni sai su ta shigo da irin wannan abubuwa kuma shigo da su shi ke kawo fitintunu da rigingimu mutane su ta rasa rayukansu a ta jiwa mutane ciwo mutane su ta asarar dukiyarsu a maimakon a yi gaba sai a ta zagaya wani lokacin ma ga an koma baya. Mun gode gwamna kwankwaso. To tambayar nan ita ce wai shi za a cire bambance-bambance harkokin siyasar Najeriya yanzu da siyasar Najeriya ke canzawa mu dai namu kallo. To daga batun siyasan bangaranci sai kuma ina muka dosa Grace. To sai kuma wannan nazari da Yusuf Arande ya yi mana akan ƙananan hukumomi a demokuraɗiyyar Najeriya ko jama'a na cin gajiyar kusancin su da su? Tsarin ƙananan hukumomi a Najeriya ya jawo hankali matuka a cikin ƙasar da waje tun bayan sake fasalinsu a shekarar 1976. Ƙananan hukumomi su ne mafi kusa ga talakawa, amma duk da haka al'umma da ke ƙananan garuruwa da ƙauyuka ba su cin gajiyar wannan tsarin na gwamnatin kusa da su. Gwamnatocin jihohi ba su da muradin ganin an ba mu ƙananan hukumomi 'yancinsu, ko me ya jawo haka? Dr. Bashir Jumare na tsangayar ilimin ƙananan hukumomi da ci gaban ƙasa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya ɗan ba mu haske kan rudanin gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi. wai shin akwai wani alfanu da talaka zai samu sakamakon haɗakar asusun gwamnatin jiha da ta ƙananan hukumomi kuwa? In ka duba ci gaban da aka samu musamman akan mulkin demokradiyya din nan amfanin da shi da aka samu kaɗan ne fiye da rashin amfaninsa kaga tunda ita an ce kanta karamin hukuma ce kuma kamar tinatina constitution ya kaddamar da abubuwan da ya kamata su yi kuma ga yawan kuɗin da ya kamata a ba so amfanin shi shine a tabbatar an ba su wannan kuɗin kuma suna amfani da shi don saboda tsarin mulki din na ya baya to amma kuɗi a ce sai an bi ta jiha ko jihohi to akwai matsaloli da yawa babban matsala da yake faruwa shi da su kansu karin hukumomi ana hana su yancin su ba su da kamar yanci sun zama to kamar ana kamar tatse su ne kuɗin bai zuwa gaba ɗaya gare kuma wanda ake ba su nan wani ma ba ta iya biyan albashi balle kuma a ce sun yi manya-manyan ayyuka wanda tsarin mulki tun 1999 ya ba su dama na biyu kuma sun jihohi na suna amfani da shi don siyan wasu wasu bukatun su ba bukatun kananan hukumomi ba akwai abubuwa da ke killa samuwa kananan hukumomi suke yi wanda ko bai shafi aikan kananan hukumomi ba aikan da ya shafi jiha ne su suke sa kananan hukumomi suke yi baka tunanin wannan haɗin gwiwa na asusun gwamnatin jiha da na gwamnatin kananan hukumomi shi ke kawo talauci a cikin al'umma eh to babu shakka duk su kananan hukumomi din nan fa akwai in ka duba tsarin mulki akwai ayyukan da ya kamata su yi to idan kuma ya zama to kuɗin da ya kamata a ce an ba su daga cikin account ɗin federal na zuwa ana wasu su da yawa bincike da muka yi da yawan su ba sa samu kashi talatin zuwa arba'in na kuɗin da ake ba su to kaga ba yadda za a yi a ce za su yi manyan manyan ayyuka za ka ga suna ta kokari ne su ga sun biya albashi da kuma su ayyukan kullun da kullun din nan so amma manyan manyan ayyuka wanda ya shafi rayuwar jama'a wanda ya shafi kamar misali harkar da ilimi shafi harkar lafiyar mutane ko kuma wanda ya shafi kamar a ce kwalbati a gina kwalbati ko ruwa a kawo a yi kamar hanyar da yake mutane za su rika samun ruwa da kuma shi kanshi kirkiro ayyuka da jama'a da sauransu za ka ga kuɗin ba shi ko kuma bai kai da su irin waina ba ɗin ba su ƙoƙarin da kawai suke shi da samu kuɗi su biya albashi. To madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. na alaikum yawon umar Najeriya Haruna Aliyu ne da kamfanin Bauchi Media da ke titin Bakau. Ki ɗauke da waka don kiran gwamnonin Arewa wacce muka sawa suna hayaki. ba su wuce ba. Na arewa ku ji mu mun kawo. mu gare ku gwamnoni. Kun san manufar ku kan mulkin da kuke mana babu sauki. Bismillah rabbana Allah makaɗaici na gwarin sarki. Sabon gare ku don wani wani. Sunan ka na ambata don babu abin da ya kai ya shi sarki. to Allah ya sa eh, gwamnonin waɗanda suke jiran gado za a ce da sa kila da akwai waɗanda za su koma akwai kuma masu jiran gado ƙwarai da gaske aha to da Allah ya sa sun ji waɗannan saƙonni amin sun amin to masana harkokin tattalin arzikin ƙasa ko cewa suke yi akwai buƙatar sabbin gwamnonin na jihohin su mayar da hankali wajen sarrafa albarkatun da ke jihohin nasu maimakon dogaro ga mai dr kabir abdullahi yan mama a tattauna wasu da usman kabara ya bayyana haka shin me za ka ce game da arzikin da wayannan jihohi na najeriya wasunsu suke da shi manya da aka sani abun mamaki ne cewa najeriya ta shekara sha shida ba tare da ta yi wani hoɓasa ba ta bunƙasa ƙasan nan akan maganar ci gaba kowa ya san kasashen inyamurai tun lokacin da muka samu mulkin kai zuwa yanzu sun bunƙasa ne a kan maganar kwakwa kowa sun yadda aka yi yadda aka yi a malaysia ta zo ta ɗauka yau ta zama a duniya ita ce ta farko ita ce a gaba mm. a kan magana wannan ice dole da suke da kwaka ai kaga wato tun da ka taho daga ifak ka taho port harcourt ka zagayo ka taho nan kasar abia inugu ka taho imo duk suna da kwakwa to sai ka baro can sai ka taho a southwest to kudu maso yamma su kuma allah sai musu koko daga maganar wato mai yanzu koko ne na biyu wajen abin da ke kama ƙasan nan kuɗi na waje to saboda haka nan wani abu ne wanda eh, za shi koko din me ake da shi kuma wanne jihohi ne suke da shi eh to ka kamar duk jihohin nan na yamma suna da koko hmm. wato kaga daga ondo jiha na na osun ai duk wuri ne wanda suke da koko da oyo to in ka taho nan arewa ka zo santar arewa binoyi an santa kan maganar kamar su lemu su mangwaro da sauransu yanzu wannan abin da ke fara dubi yadda wato wajen cikin bisa ɗari na abin da suke ke suka wanda ake samu wanda ake wanda ake harvest ake tsunkowa hmm. yake lalacewa alhali kau wannan abu za a iya mai shi wanda za a rika yin lemu kamar na kwalba to kaga gwamna abin da kamata ya tunani kenan in babu man nan shin me za mu yi abin nan kuma a shi a aikace to kuma kaga akwai itace kamar su gam arabic bano ita ce a gaba shi gam arabic kamar karo kenan eh karo kenan banda kamar kasashe kamar sudan ai ba inda ke da gam arabic mai kyau wanda ake bukata kamar na najeriya saboda haka ne to kaji itace kenan kamar kano kaga kamar su gombe su tumatir to saboda haka nan to kaga wani to taraba state din na akwai akwai hawan mambila to wannan hawan nan na mambila da wannan yanki na mambila bincike ya gwada zai iya ci da afirka gaba a kan maganar nono da nama da man shanu saboda to wani yanki ne wanda ke yana najeriya amma yanayin shi na ƙasar turai ne sama yake wanda kudan tsando ba zai iya hawa can sama ba saboda haka za ba zai samu ciwon wannan ciwon hmm. wato trypanosomiasis sa'annan kuma a wannan wuri za a iya zuwa a kawo iri irin na turai kowane iri wanda zai zo nan Mm. wanda za a gama mu da namu irin wanda za a samu shanu mm. wanda za su ba da nono za su ba da mai mm. sa'annan za su ba da nama yasa ka ga afirka gaba da wuri biyu aka fara yin wato wurin bincike da kuma yin alluran na rigakafi na shanu a afirka daga kenya sai a nan abu sai muka zo da kuma fata wato kiraki wato shi fata na shanun najeriya yana da wa yana fin kowane fata kyau akan magana a abubuwa irin na fata kamar su takalmi su kuma jacket da sauransu katsina bangare na jos mm. to nan ne bangare da ake yin auduga kaga bangare na kano su kuma nan bangaren su ake yin gyada a arewa an san akwai mai saboda muna da kwal mai kudu yawan kwal mm. ka gane ko mm. sa'annan kuma muna ta kamar ina ne ake samun kwal din na eh, kwal yo ai kwal yanzu arewa ka taho wato tun da ka shigo benue ka taho ne ya malala ya taho abuja din nan sa'annan ya malalo ya taho kaduna da kaduna sai ya wuce wannan din sa'annan sai ya tafi zuwa jos mm. daga jos sa'annan wani ya kwana ya tafi gombe kamata ya ku zaɓi mutum wanda ke da hangen nesa kuma wanda mutum ne jarumi. Tattaunawar mu kenan da Dr. Kabir yan mama wanda ya mana tsokaci akan arzikin jihohin Najeriya. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka Usman Kabara ke cewa mu zama lafiya. Masu zuwa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi. To madalla yanzu kuma bari mu baku dama ku masu saurare ku bayyana ra'ayoyin da kuka aiko mana ta wayan tarho. mai magana babba adama rebata daga gombe jihar adamawan najeriya assalamu alaikum majalisar jihohi cikin tsanaki da kwanciyar hankali kuma duk wanda ya zo gurin zaɓe ya ga yadda ake gudanar da zaɓe lami lafiya zai yaba kwarai da gaske tunda aka sami alkali mai adalci wata katirida kowa ya saki jiki kai kace kasuwa ake ci cikin tsanaki da kwanciyar hankali shawara ta ga hukumar zaɓe ta najeriya wata inec ko da jega zai bar aiki a inganta aikin wannan kadirida ya kasance ba wai za a sa wasu lokuta da za a yi rijista masu katin zaɓe a najeriya ba a duk wanda ya kai shekara goma sha takwas ya garzaya zuwa ofishin inec da ke karamar sa ya je ya yi rijista kuma a haɗa wannan hukuma da kuma wannan na'urar da yanar gizo wadda zai kasance duk mutumin da ya yi rijista ko da zai bar dambuwa ya tafi uyo ya je ya ce zai sake wata rijista daban kwamfuta za ta ce masa ya riga ya yi rijista. Assalamu alaikum. Da magana Hudu Muhammad Bello karamin hukumar Tonga jihar Taraba. Shugaban rundunar adalci na jihar Taraba. cikin gaskiya Janar Buhari abun da ya sa samu nasara ɗari bisa ɗari wajen zaɓen sa matsayin shugaban Najeriya mai jiran Sado saboda ainihin gazawan kullum da Jonathan. Wanda yau Najeriya duk ni'imar da ainihin ƙasa take nema ko take da bukata Allah ya ta Najeriya amma rashin shugabanci na gari ya sa wannan taɓarɓarewa da aka kafa kai kuma mutane kan cewa hakikanin gaskiya kamar yadda shi jiran Muhammadu Buhari zai magana cewa ba zai fi Najeriya ba zalunci Najeriya ba kuma ba zai bari ya aikata ba to wannan dama abun da ya sa muka ba da haɗin kai muka zaɓe shi don mun san shi ba zai goyi bayan zalunci ba ba zai zalunci ba. amma mu 'yan najeriya mu san cewa kada mu ɗauka cewa ɓannan da aka tafka shekaru goma sha shida wata ɗaya ko ko shekara ya za a magance sai dai mu ya shi da addu'a Allah ya ba shi ikon magance matsalolinmu amma kada mu ɗauka cewa da gaggawa yanzu yanzu a mai magana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya. to a gaskiya barnan da aka yi kasar mu najeriya ba karama ba tana da yawan gaske saboda haka mu 'yan najeriya sai mun yi haƙuri ga samun shugaban ƙasar mu jiran muhammadu buhari kafin ya samu damar gyara waɗannan abubuwa da aka yi da kuma ayyukan ci gaba. na alhaji ali kira ce ta je gashi wa jihar yanzu ni ana ra'ayin babu yadda za a yi gwamnatin najeriya sabon gwamnatin nan da muka zaba ta iya tafiyar da harkokinta yadda ya kamata matuƙar ba mu nuna goyon baya da haɗin kai da kuma yi wa wannan gwamnati addu'a ba. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karhe uku da minti ashirin da bakwai. Mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. An kashe wasu mutane jiya Asabar a Najeriya yayin da mutane suka fito domin yin zaben gwamnoni da wakilan majalisan jihohi. Masu lura da zaɓe sun ba da rahoton cewa an kashe wasu mutane a jihar Rivers, haka kuma an cinnawa ofishin hukumar zaɓe a Buguma wuta. Shaidun gani da ido sun faɗa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa harbe-harben da aka yi a birane da dama na jihar ya tilastawa mutane zama a gidajensu. kuma an fara zaben a makare a saboda zanga-zangar da aka yi a fatakwal babban bandan kasar ya ta rarraba kayayyakin zaɓe. jiya asabar shugaba barack obama na amurka ya zantawa tarihi da takwaran aikinsa na kasar cuba raul castro yana mai faɗin cewa yana son ya canja abubuwan da suka faru a zamanin zaman doya da manja yana son amurka ta rika tuntuɓar kasar cuba da ta daɗe a zama saniyar ware. ganawa da aka yi a gefen taron kolin da aka yi a kasar panama ita ce ganawa farko a hukunce tsakanin shugabannin kasashen biyu cikin fiye da shekaru hamsin to adalla masu aro a nan kuma kawo karshen shirye-shiryen namu na wannan lokacin sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da rana da wani sabon shiri fil lokacin da muke sa ran fara samun sakamakon zaɓe a hukunce yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wadda ta gabatarwa da kuma Jumai Ali sai tafera gilwar tafera dan mutanen Habasha da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Charles ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa mu kwana lahiya ko kuma ku ƙara wani lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.